واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين ka tuna ya kai wannan manzo yayin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa Azara wanda yake mushriki ne ya ce masa ya babana yanzu za ka sanya gumaka alloli kana bauta musu koma bayan Allah hakika ina ganin ka da mutanenka waɗanda suke bauta wa gumaka a cikin bata mai girma da rudewa daga barin hanya saboda bauta wa wani Allah da kuke yi alhali Allah maɗaukakin sarki shine abin bautawa da gaskiya waninsa kuwa abin bauta ne na ƙarya